Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na son shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya ƙarin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata sai da Alternative Bank. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa. Shiri na rediyo da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin muku. Tabbas, na san ba ku da masaniya game da The Alternative Bank, amma na san a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa za ku samu duk cikakkun bayanai masu amfani waɗanda kuke buƙatar fahimta game da The Alternative Bank. Shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa zai yi muku cikakken bayani. kan tsarin banki marasa amfani da kudaden ruwa tare da fito muku da damarmaki na hada-hadar kudade a duniya ta yadda kai ma za ka iya zaɓin harkokin kudade da kake bukata damarmaki da fa'idoji da za a samu idan aka tsaya tsayi aka saurari wannan shiri na sauya tsarin tafiyar da rayuwa ya sa na sha'afa gabatar muku da sunana to sunana dai rabiu ahmad kofar mazugal kuma ni ne zan gabatar da wannan shiri a daidai wannan lokaci zan so na san ko kana da masaniya akan banki maras amfani da kuɗin ruwa ko riba ko wannan shine karo na farko da kuka fara jin labarin sa shin ka taɓa mamakin abin da ake nufi da tsarin banki maras ruwa da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa ta yaya ka'idojinsa na musamman da tsarin tafiyar da shi ke shafar yadda muke kasuwanci da hada-hadar kuɗaɗe? amma kada ka damu shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku zai fayyace muku komai. A ci gaba da kasancewa da mu ta cikin shirin ta yadda za mu fito muku da tsarin banki marasa amfani da riba ta yadda tsarin zai taimaka wa ci gaban harkokin kasuwancin ku. Abin gwanin sha'awa ko? A cikin rabin awa na yi muku alkawarin isassun bayanai da za su gamsar da ku Dan haka mu je zuwa ku ji bayani filla-filla. Rungumi duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. madalla barkanmu da dawowa ta cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda da alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku a cikin shirin namu na yau muna bayani ne akan abin da ake nufi da banki maras amfani da kuɗin ruwa ko riba wannan shine zai taimaka muku wajen yanke shawarar yadda za ku gudanar da ma'amalar ku ta kuɗi kamar yadda na shaida muku bankin da baya mu'amala da kuɗin ruwa an fi saninsa da bankin musulunci shine madadin tsohon tsarin banki da aka fi sani bankunan da ba sa amfani da kudaden ruwa na aiki ne bisa tsarin tattalin arziki na musulunci tsarin banki da baya ta'ammali da kudin ruwa yana aiki ne bisa tsarin kasuwanci da addini yanzu haka kuma ya mamaye tare da inganta kasuwanci da kuma hada-hadar kudade. tsakanin ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni har ma da ƙasashen duniya wannan tsari na banki yanzu ana aiwatar da shi a ƙasashen duniya sama da saba'in da biyar da suka haɗa da nahiyar turai da yankin asiya da yankin nahiyar afirka da ma yankunan amurka abin mamaki ko haka ne na tabbata kuna da sha'awar jin wasu ƙarin bayanai game da banki maras amfani da kuɗaɗen riba. To kada ku damu, shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa, wanda da Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku zai fayyace muku komai game da banki da baya amfani da kuɗin ruwa. Duk da cewa suna da bambanci, bankunan da ba sa ta'ammali da riba na gudanar da ayyuka iri ɗaya. da sauran bankuna da aka saba amfani da shi yayin da suke jaddada yin amfani da wasu ƙayyadaddun ƙa'idoji da kuma dokoki a duk wata ma'amala ta kuɗi la'akari da wannan ne dole ya zama akwai wani tsari da yake mana jagoranci ayyukanmu tsarin banki maras amfani da riba na tabbatar da bin gaskiya da kuma adalci har ma da bin daidaito da kuma jajircewa wajen hulɗa da abokan hada-hadar kuɗaɗe tare da samar da kyakkyawar tsari da kuma kima ga tattalin arziki. A yau a cikin shirin namu na sauya tsarin tafiyar da rayuwa, za mu mayar da hankali ne wajen muhimmancin abubuwa da suka kamata mu sani game da banki maras ta'ammali da kuɗin ruwa. Kuma wannan shiri ne. da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku, Bari mu ɗan tsahirta a nan, alabashi idan muka dawo, za mu ɗora. bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukatu bukata sai da Alternative Bank. barkanmu da dawowa ta cikin shirin sauya tafiyar da tsarin rayuwa wanda da alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku tun da yanzu mun fahimci abin da ake nufi da bankin da baya ta'ammali da kuɗin ruwa bari mu yi duba ga muhimman ka'idojin nan guda hudu da kuma yadda za mu amfani su ka'ida ta farko na bankin na da alaka da sunansa maras ta'ammali da kuɗin riba a tsarin banki ba a karɓar kuɗin ruwa ko riba kuma ba a ba da riba abin ya yi ko na san kun sani to bari mu yi tuni na tabbatar kuna da masaniya akan abin da ake nufi da riba ko kuma kuɗin ruwa amma bari in sake yin bayani a kai a wannan fagen riba ita ce wasu ƙarin kuɗaɗe da ake biya akan kuɗin ranci ko na aro kuɗi dai abu ne da ake musayar da su bai kamata a kwatanta su da kayayyaki ba kuɗi akan kan kansu ba su da wani amfani sai dai wani ya amfani da su a bangaren tattalin arziki saboda haka bai kamata a mayar da kuɗi wani abin kasuwanci ba saɓanin kayayyaki kamar yadiddika da hatsi da ƙarfuna da ɗanyen mai da ma dai sauransu bari mu bari wannan ya shiga cikin mu sosai cikin daƙiƙo biyar bari mu kidaya biyar hudu uku biyu ɗaya wa kowa ya fahimta ƙa'ida ta gaba ita ce haramci rashin tabbas haɗari da hasashe a cikin hada-hadar mu'amalar kuɗi a tsarin bankin da baya ta'ammali da kuɗin ruwa duk wata mu'amalar kasuwanci dole ne ya zama akwai yarjejeniya ina nufin don kauce matsalolin da kaje su zo dole ne dukkan ɓangarorin da ke gudanar da hada-hadar kasuwanci ya kasance suna da cikakkiyar masaniya game da ciniki na kasuwanci da ake gudanarwa bankin da baya ta'ammali da kuɗin ruwa ya gina ne akan adalci da mu'amala mai kyau da nisantar duk wata mu'amala da za ta haifar da zalunci da rashin gaskiya ko wani abu da zai kai ga asarar kadarorin ɗaya ko ma duka ɓangarorin guda biyu a kowace harka ta kasuwanci ina so na sami tabbacin aminci da duk mu'amalolina na tabbata kai ma hakan ko? Maki maras ta'ammali da riba zai ba ku wannan. Sai kuma abubuwa da aka haramta addini kamar caca, barasa, naman alade, makamai da kuma harsashe, sai kuma batsa da duk irin waɗannan ayyuka da ke cutar da mutum ɗaiɗaiku da al'umma gaba ɗaya. Tsarin banki mara amfani da ruwa yana haɓakawa da kuma kare martabar mutane da rayuwa, don aka ya haramta duk wani aiki da ya hana kare mutuncin ɗan adam da rayuwa. A ƙarshe shine fifikon haɗin kai wajen raba asara. Ɗaya daga cikin fa'idojin bankin musulunci sama da sauran bankuna shine tsara raba asara da riba. Bankin musulunci na ɗaukar hanya mafi muhimmanci a tsarin abokan cinikinsa. yadda yake kallon abokin ciniki a matsayin hanya mafi muhimmanci tsakanin abokan cinikinsa Da yadda yake kallon abokin ciniki a matsayin abokin haɗin gwiwa a cikin kowace ma'amalar kuɗi Dan haka ake raba riba da asara abinda wannan ke nufi shine ƙarfafa alaƙar haɗin gwiwa da adalci kuma hakan na daidaita bukatun dukkanin ɓangarorin da ke cinikin mu'amala Dan haka sai ka ga akwai taimakekeniya da kuma ƙarfafa gwiwa a tsakani. Ina fatan mun fahimta sosai, don haka muna iya cewa yanzu kun samu wasu bayanai da watakila ba ku sani ba a baya, kuma yanzu kun gane fiye da yadda kuka fahimta a baya na abin da ya shafi banki maras amfani da kuɗin ruwa. Wani abu da ke da muhimmanci a lura shine abubuwan da The Alternative Bank ke samarwa. an keɓance su bisa tsarin banki da baya ta'ammali da riba kuma wannan duk na cikin ƙoƙarin sa don biyan ku da abubuwan da duk kuke so a ci gaban dukiyoyinku idan yanzu ka kunna akwatin rediyon ka kana sauraron mu ne cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Bari mu shiga gari don ɗaukar wasu ra'ayoyinku. akan ko menene al'ummar gari ke cewa game da bankin da baya ta'ammali da kuɗin ruwa? Kuma kunnuwan ku na ƙaiƙayi ko? Kamar nawa, kada ku sauya tasha, a dakace mu muna dawowa. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullum ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga da tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari, domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu, tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata bukata sai da alternative bank Kada a sha'afa, kuna tare da muni tsaka a cikin shirin sauya tafiyar da tsarin rayuwa, wanda The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku, kuma dai ga mu a gari. bari mu ji daga bakin al'umma masaniyarsu game da bankin musulunci sunana muhammad garba wanda aka sani da eh ina amfani da banki gaskiya da dama gaskiya ina ji ba daɗi dan ba ma ajima ba har ga Allah na tura kuɗi har so biyu dubu uku da wani abu wani dubu shida har so biyu ba su dawo ba gaskiya kuma ban ji daɗi ba kuma ina jin takaici kuma wannan abun ne ma yasa gaskiya ana haƙura da wannan bankin na koma na ƙara karkata ƙara ta zuwa wani banki gaskiya zan ji daɗi har idan mun samu abin da muke so za mu ji daɗi kuma an Allah ya wani abun da ya danganci ajiya da wani abu to kawai nan za mu koma in dai abin yana tafiya da muke so gaskiya abin da muke bukata kula da kudaden mutane da kuma wajen transfer su je akan kari a lokacin da ake bukata kuma da wajen tallafawa 'yan makaranta da masu sana'a dai ta yau da gobe yawa muna son gaskiya irin wannan in muka samu irin wannan to me zai hana hankalin kowa ya dawo kan bankin sosai na je na kai korafi so biyu ba gaskiya kuma ban samu biyan bukata ba sai hakura na hakura da kuɗi na na ba gaskiya ban ji daɗi ba kuma har yanzu ina jin takaici dan har yanzu an ka tambaye ni labari ina ba da labari akan an mun kaza a banki eh to gaskiya abin da muke so a ce banki ya zo mana da shi fatan mu da yanzu shine gaskiya duk lokacin da mutum ya tura kuɗi ya je akan kare kuma idan ya bukaci kuɗin su ma su zo akan kare idan ma ya je musu wani korafi ko complain ko wani abu a karbe shi ana maraba da zuwan shi kuma a karbe shi dai cikin maraba cikin farin ciki dukiyar da shi ma kwastoma zai ji daɗi har ya iya kawo ta muna maraba da wannan bankin ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga the alternative bank sunana abubakar kuma ni ɗalibi ne eh to gaskiya dai bankunan najeriya suna da matsala duba da zagon lokacin an turo ma kuɗi zai kwana uku kuɗin gashi an turo ma zai ga alad bai zo ba ko kuma an kai ka tura za ga alad bai zo ba akwai matsaloli da mukan fuskanta musamman mu ɗalibai da muke karatu a nesa da gida za ga an turo maka kuɗi daga gida za ka yi bukata amma kuɗin kai ta yi ga ya ki cewa kaga wannan ai babban kalubale ne kuma abun ba da to da farko dai za mu farin ciki inda shi ma bankin zai kasance zai bujuro sabbin tsare-tsare idan an tura kuɗi ba matsala ne cewa kaga wannan hanya ce da an sauƙaƙa mana mu ɗalibai idan an turo ma kuɗi ba ka da ma'aikaci da za mu farin ciki gaskiya da wannan buɗe sabon banki to babban matsalolin da ba su wuce ka ga ma'alar a tura ma kuɗi na rashin network da bankunan mu suke fama da shi ba tun da lokacin ko sai ya zaka idan ka tura mutum sai ga alert wani lokacin ya ja minti biyar har sama da aka awa daya ma bai shiga ba mu dai babban fatan mu dai su magance ma'alar network da ake fama da shi a sosai muna farin ciki sosai in dai za su magance wannan matsalar network da ake fama da shi shirin sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga The Alternative Bank. To sunana na wasu. ni karamin dan kasuwa ne. To alhamdulillah muna farin ciki da zuwan wannan banki kuma a matsayina na karamin dan kasuwa dama zan so a ce an samu banki irin wannan wanda yake da network inda a harkar mu ta kasuwanci muna fuskantar kalubale sosai da bankunan da muke amfani da su. Wani lokacin za a sai kayan ka tura maka kuɗi awa ɗaya biyu uku wani ma lokacin sai ai kwanaki kuɗin ba su shiga ba. To kaga wannan babban kalubale ne sannan wani lokacin za ka je kasuwa siyan kayan za ka tura kuɗin ba su shiga ba dole sai dai ka hakura da siyan kayan ka dawo gida wannan banki muna farin ciki da zuwansa eh to gaskiya babban abin da kwastoma na banki yake so banki ya zama mai network idan ka tura kuɗi baka da matsala baka da kokwantan ko tararrabi za su je ko ba za su je ba ko kuma kai idan aka turo ma ba za ka shiga wani tashin hankali na cewar ba za su shigo ba wannan shine babban fata na da wannan banki eh wannan banki na na shirya tsabu domin na bude ah, asusu da wannan banki domin banki ne wanda zai taimake mu sosai a bangaren harkar kasuwancin mu. Sunana Fatima Bashir Abbani. Gaskiya hakika na yi matukar farin ciki da wannan banki saboda gaskiya ina yawan fuskantar kalubale na harkar transfer ko kuma zan yi amfani da kuɗi ina sauri kuma in zo kuɗi ya makale na kasa cira sai dai na haƙuri. To gaskiya ina matukar farin ciki saboda wannan banki da aka buɗe. Rungumi duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. magaji ahmad abubakar akwai kalubale sosai domin yawan bankunan da ake da su kullum fatar mu a fito da wani da banki wanda zai zo da tsari wanda zai rage wa mutane wahalhalu sai ka tura kuɗi can da ka tura bai je ba nan kuma kai ya bar akawun ɗinka sai kai sama da wata biyu wata uku kuɗinka ba su dawo ba kana fama wahala saboda haka za mu so mu a samu banki wanda zai cire wa mutane wannan matsaloli wanda shine matsalolin da ake fuskanta yanzu alhamdulillah idan har ya zai duba waɗannan koke-koke na al'umma waɗannan wannan transfer dai da shi ne yake damun mutane kusan shi ne ke ciwo mutane kutuwa ƙwarya yake haɗa rigima tsakanin ɗan kasuwa da kwastoma don haka wannan banki idan har ya ɗauki waɗannan ya duba waɗannan abubuwa to mun yi maraba da shi kuma za mu karɓe shi ko kuma ma mun karɓe shi hannu gobe insha Allah. na Amatullah M Usman gaskiya ina rantar kalubale sosai saboda yanayin bankin da nake amfani da shi zaka ga an turo mun kuɗi bai zo ba ko ni na tura bai je ba don haka watakila ina buƙatar samun wani banki mai nagarta bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun gaji da tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin haji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewa biyan bukata. wadata sai da alternative bank fatan kun ji daɗin kasancewa da mu da al'ummar gari mana godiya da kuka kasance da mu a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. The Alternative Bank ya himmatu wajen gina ingantaccen tattalin arziki ta yadda kowa zai iya kasancewa mai cin gashin kansa a kasuwanci. Mun samar da mafita wadda za ta kyautata rayuwa da kuma kawo sauƙi ta hanyar biya muku bukatunku na musamman. The Alternative Bank shi ne zai fitar da ku daga cikin matsin da kuka shiga. a tsarin bankin ku da aka saba ta hanyar samar muku da 'yanci da sauƙi. Shin kai ɗalibi ne ko ma'aikaci? Me kuke a kan wannan tsari? Kawai ka kira lambar waya sifili ɗaya bakwai sifili sifili sifili biyar biyar biyar ko a ziyarce mu ta intanet a www.altbank.ng don fara hada-hadar banki. kuna iya yin rijista a kan manhajar alt bank Mobile ko za a sauke manhajar mu a Apple Store ko Google Store ko Play Store ya danganta da irin wayar da kuke amfani da ita. Haka zalika, haka zalika, za ku iya kasancewa da mu ta kafofin sada zumunta a Facebook Alternative Bank ko a Twitter at altbank.ng da kuma Instagram a altbank.ng. ku kasance da mu a shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa domin ɗora ka a kan tafarki na ci gaba. Rungumu duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga The Alternative Bank. Masu sauraro, ina fatan kun ji shirin namu na wannan rana. shirin da ke magana kan sauya tsarin tafiyar da rayuwa kuma da Alternative Bank shi ke ɗaukar nauyin kamuku. Yanzu dai mun san abin da ake nufi da banki marasa amfani da riba ko bankin musulunci. Da kuma muhimmancin komawa amfani da tsarin da duniya ke tafiya da shi. A inda akwai The Alternative Bank, me kuke jira? Ku zo mu tafi da ku a wannan tsarin. ku kasance da ni mako mai zuwa a daidai wannan lokaci a kuma wannan tasha ta yadda za mu ci gaba da kawo muku cikakkun bayanai game da bankin musulunci da kuma damarmakin da za ka ci gajiyarsu a The Alternative Bank. Na yi muku alkawarin cewa shi ma zai kayatar da ku. Ni ne naku, Rabiu Ahmad Kofar Mazugal. Kafin sannan, a ci gaba da kasancewa da The Alternative Bank. a www.altbank.ng ko ta kafafen sada zumunta a Facebook Alternative Bank ko ta Twitter at altbankng da kuma Instagram at altbankng na Rabiu Ahmad Kofar Masugal nake cewa mu kasance a shiri na gaba na barku lafiya. bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewar biyan bukata Say the Alternative Bank.